ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا waɗannan masu ƙagen ƙarya ba su da wani ilimi ko dalili a kan abin da suke da'awa na danganta ɗa ga Allah, hakanan iyayensu da suka yi koyi da su cikin wannan su ma ba su da wani ilimi a kai. Wannan magana da suke faɗa da bakinsu ba tare da tunani ba ta yi muni sosai, ba abin da suke faɗa sai ƙarya, ba su da wani tushe balle madogara.